This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jawa barkanku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta asabar kan bitoci 22 da 25 a Nijar ana kama mu dusar da ake so a gidajen rediyon amfani da fara da sarauniya da dalol da niyya da kuma masu kwamfuta da ke iya samun mu a voahausa.com ko sashen hausa.com. Tujima Ali musu fasa kutota da Mahmud Lalo muke muku marhaba lalle ga shirmu na wannan la'asari ya bari shi Mahmud ya fara mana da kada labarai. To wani harin bam a garin Damaturu da ke jihar Yoban Najeriya ya halaka mutane bakwai. wata kotu a masar ta yankewa tsohon shugaban ƙasar muhammad mursi hukuncin kisa china ta ce shirinta na ci gaba da kare yankunan ƙasarta na nan daram duk da irin matsin lambar da amurka ke nuna mata to kamar da kuka ji an kai hari a jihar yobe wato a garin damaturu a wata yankunar bakin wake ta zo nan tashan da ke cikin garin damaturu tashar mota kenan to za mu leƙa mu samu ƙarin haske sannan za mu kai ku kamaru inda aka ce shugaban kungiyar ba da agajin duniya ta red cross ya je ziyara taimakon da kwamitin na duniya na red cross take yi bai tsaya nan ba to sannan kwamishinan yankunan kananan hukumomi na jihar sokoto ya kawo ziyara amurka zai ga mana abin da gwamnan jihar maryland da magajiyar garin washington suka gaya shi kan zaben buhari da aka yi da kuma abin da ya bambanta zaben shi buhari da wanda aka yi a can birnin shehu wannan sauyi da aka samu a Sokoto in ka diba ya bambanta da wanda aka samu a gwamnatin tarayya. To kamar kowace Asabar yau ma Ibrahim Kalmasi Garba zai zo da shirin amsoshin tambayoyin kwama yanzu ba ku labarin ku sha To jama'a assalamu alaikum. Wani harin bam da aka kai a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya ya halaka akalla mutane bakwai. harin ya faru ne a kusa da wata tashar mota a damaturu babban birnin jihar yobe ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da matsalar hare-haren ƙungiyar boko haram domin ko a watan janairun wannan shekarar an kai wasu hare-haren bamabamai a wata kasuwa arewa maso gabashin ƙasar ta najeriya ya kasance tushen 'yan kungiyar ta boko haram masu tada kayar baya inda dakarun ƙasar ke kokarin daƙile ayyukan 'yan kungiyar muna ɗauke da ƙarin bayani bayan labaran duniya wata kotun ƙasar masar ta yanke wa tsohon shugaban kasar muhammad morsi da wasu mutane 100 hukuncin kisa bayan da aka same su da laifi a fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011 a da yau asabar ne kotun ta yanke wannan hukunci a birnin alkahira a ranar biyu ga watan yuni ake sa ran babbar hukumar addinin kasar ta mufti za ta faɗi matsayarta game da wannan hukunci wanda hakan zai bayyana matsaya ta ƙarshe kan wannan hukunci da aka yi har ila yau an tuhumi morsi da laifin yin leƙen asiri a shari'ar da aka mai a watan da ya gabata aka yankewa mr morsi wanda ya kasance zababben shugaban ƙasar na farko hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru ashirin bayan da aka ɗora mai alhakin mutuwar wasu masu zanga-zanga a kusa da fadar shugaban ƙasar a shekarar 2012 kotun har ila yau ta sami wasu shugabannin kungiyar 'yan uwa musulmi ta muslim brotherhood da wasu masu mara mata baya su sha biyu da laifin tada tarzoma ba na kisa ba sojojin ƙasar ta masar sun hamɓarar da gwamnatin mr morsi ne a shekarar 2013 bayan da miliyoyin mutane suka yi zanga-zanga suna zargin gwamnatin ta morsi da wuce gona da iri a harkokin mulki tun daga lokacin gwamnatin tsohon shugaban dakarun ƙasar abdulfatah al-sisi wanda shine shugaban ƙasar na yanzu ta kulle dubban 'yan ƙungiyar muslim brotherhood da magoya bayanta ana shan labaran ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc ministocin harkokin wajen kasar wato ministan harkokin wajen kasar china wanyi ya gaya wa takwaran aikinsa na amurka john kerry wanda ke ziyara kasar cewa aniyar da kasar ta china ta daura na kare wato yankin kasar na nan daram kamar dutse ministan ya yi waɗannan kalaman ne a wajen wani taron manema labarai a beijing bayan da jami'an diflomasiyan biyu suka tattauna kan batutuwan da suka shafi harkar kasuwanci da batun nukiliyan ƙasar koriya ta arewa da kuma batun yankunan kudancin tekun china da ke sa ana tada jijiyar wuya a cewar keri amurka ta damu kan yadda china ke karbe yankunan da ke kudancin tekun kasar ya kuma yi kira ga hukumomin kasar da su yi hanzari wajen ganin an tattauna da kungiyar kasashen asiya da ke kudu maso gabashi kan matakan da za a bi wajen magance matsalar takaddamar da ta shafi yankin tekun amurka da mafi yawancin kasashen kungiyar suna zargin beijing ne da yunkurin gina wasu ƙananan tsibirai a kan tekun domin ta mallake yankin sai dai yayin da mr yi ke cewa china a shirye take ta hau kan teburin tattaunawa ya jaddada cewa ba za su janye daga ayyukan gine-ginen da suke yi ba domin ana gudanar da su ne a ƙarƙashin ikon ƙasar ta china rundunar sojin ƙasar nepal ta ce an gano dukkanin gawarwakin sojin amurka guda takwas waɗanda jirgin su mai saukar ungulu ya faɗi a ranar talata da ta gabata jami'ai sun ce a yau asabar wata tawagar sojin amurka da na nepal sun isa inda jirgin ya faɗi domin binciken abin da ya sa jirgin ya rikito ƙasa a wani yanki mai manyan tsaunuka a daije juma'a wata tawagar masu bincike a nepal suka gano inda jirgin ya faɗi kwanaki uku bayan da aka daina jin ɗuriyarsa wanda ke kan hanyarsa ta kai ɗauki ga waɗanda girgizan ƙasa ta shafa laftanar janar john whistler na rundunar sojin amurka ya tabbatar da cewa jirgin na dauke da wasu sojojin amurka shida da wasu dakarun nepal su biyu amma har yanzu ba a bayyana ainihin sunayensu ba jami'ai a afghanistan sun ce 'yan kungiyar taliban sun yi garkuwa da wasu fasinjoji masu yawa a gabashin yankin da ke kusa da kan iyakar kasar pakistan bayanai na nuni da cewa lamarin ya faru ne a kusa da gundumar said karram da ke kudu maso gabashin yankin pakistan To Mahmud Lalo ne ya kawo muku labaran duniya daga Washington. To kamar yadda kuka ji da farko muna da rahotanni da yawa bari mu sha da fage da hirar da muka yi da Haruna Dauda biyu kan halin da aka kai a Damaturin jihar Yobe a yau din. Yawa, Alhaji da misalin karfe goma sha ɗaya da wasu 'yan mintuna ne muka samu labarin cewa a wata yarkunar bakin wake ta zo nan tashan da ke cikin garin da maturu tashar mota kenan ta zo bakin kofar shiga wata karamar kofa ne haka kuma ana da cunkoso a wurin a zama gaske saboda wuri ne ya zama tamkar kasuwa amma tasha ne kasa yadda tashoshin motar mu suke a nan so ta zo za ta wuce a wannan wuri aka ce za a irin sa masa abin bincika nan abinci ta an dan makala mata wannan abu a jiki ana makala mata kenan sai a bom din ya tashi da kuma mutanen da suke wannan wurin baki da mutanen da dama sun raunata da kuma wasu da wannan bom din ya zama su Mun san ko nawa ne mutanen da abin ya zama su eh mutane bakwai ne bisa bayanai da muke samu daga asibiti shine mutane bakwai dai sun rasa rayukansu sakamakon wannan tashin bom din sannan kuma wasu talatin da bakwai sun samu raunuka wanda zaka suna karban magani a asibitin da ke garin damaturu sannan akwai wasu guda bakwai su ma waɗanda sun ji munanan raunuka a yanzu ana magana ma za a fita da su ne daga garin da masu zuwa wasu manyan asibitoci a wajen kasar su ne ke mutanen da suka ji wannan raunuka a halin yanzu to ita da maturu yanzu wani hali take ciki komi ana yana tafiya daidai babu wata matsala kuma babu inda aka samu samun wani rudani kamar za a ce yanzu mutane a jihohin borno da yobe za a ce sun wannan ya riga ya zama musu jiki idan aka da di idan aka dan samu irin wannan maza za kusan kowa ya rufe shago ya koma gida ya zo na sai zaka ka kusan komi na tafiya ba wannan fargaba da sauran sai wannan wurin an killace jama'a ba sa bi amma sauran wurare zama na harkokin su kamar yadda aka saba. To a nan Maiduguri kuma inda kake wani hali yake cike game da batun dokar ta bacin da aka sani an ce an yi mata wani escort korima ko? Eh haka yake akwai an dai dage lokacin ne daga karfe takwas na safiyar yau zuwa karfe biyar na madace wadda ya wa kamar a nan da dan an kusan shekara uku ana fama da wannan dokan hana zirga-zirga ko kuma tsagaitar zirga-zirga daga karfe bakwai safiya zuwa a karfe bakwai madace to yanzu kusan an sake rage kusan awanni uku kenan rauni da jama'a ke da shi a babban birnin maiduguri sakamakon a yunkurin da aka ce wasu mahara na shirin yi ko kuma sun yi yunkurin kutsa cikin birnin maiduguri kwanaki uku da suka wuce da aka gado kuma cewa wai suna ɗauke da bama-bamai ne suna ƙoƙarin kawo wasu tarwatsa a cikin garin maiduguri a cikin mutanen kai wani bako dari wani azali, wani koshi to Allah kyauta to dangane da irin waɗannan matsalolin da hare-haren boko haram sukan haifar ne shugaban kungiyar bada agaji ta duniya wato red cross ya kai ziyara a ƙasar kamaru daga can wakilin mu mamadu danda ya aiko mana rahoton nan a ziyarar da ya kawo kamaru shugaban kwamitin duniya na red cross peter moha ya sadu a ranar juma'a nan da prime minister ƙasar kamaru filimon yang a madadin shugaban ƙasa tare da shi sun tattauna kan batun 'yan gudun hijira da ke cikin jihar arewa mai nisa da ma na ƙaurace kaurace da wasu suke yi daga kan iyakokin kamaru zuwa cikin ƙasa saboda gudun hari na 'yan boko haram a ƙididdigan da ita kwamitin na red cross ta bayar tafkin chadi na kunshe da 'yan gudun hijira sama da miliyon ɗaya da yawa daga cikin su waɗannan 'yan gudun hijiran suna cikin ƙasar kamaru ne a sakamakon kashe-kashe na babu gaira babu dalili na al'umma da 'yan boko haram suka rika yi wanda ya kai waɗannan gudu su bar gidajensu shi shugaban na kwamitin na duniya na red cross peter mawaha ya zo ne saboda nika godiyarsa a game da irin kokarin da gwamnatin kasar kamaru ta rika yi na kawo wa su waɗannan 'yan gudun hijiran agaji bayan haka ita kwamitin na red cross tana bukatar ta da ayyukanta cikin kasar kamaru shi shugaban na kwamitin na duniya na red cross ɗin ya kara da cewa Le CICR, en coopération avec euh, la Croix-Rouge du Cameroun, est en train d'élargir euh, ses opérations. Kwamitin na duniya na Red Cross wato CICR tare da Red Cross na ƙasar Kamaru suna duba yadda za su faɗaɗa irin taimakon da suke kawo wa masu bukata. Cikin irin taimakon akwai sama musu wurin kwanciya da shimfiɗa da abinci da kuma ma kiwon lafiya taimakon da kwamitin na duniya na red cross take yi bai tsaya nan ba. Shi shugaban ya kara da cewa muna kuma aiki kan hada iyalan da yaƙi ya raba su ta hanyar sada su har su sanin majuna ko kuma ma su gane 'yan uwa. Bayan tattaunawa da wasu kamar shugaban na Red Cross na ƙasar Kamaru, William Etekin da wasu manyan ƙusoshi na gwamnati shi peter moha zai zarce marwa cikin jihar arewa mai nisa a ranar asabar nan don ganin ma idanunsa halin da 'yan gudun hijira da suke zaune a ƙasar kamaru ke ciki mamar danda sashen sanar na amurka a jamhuriyar kamaru. Komi to gaishe ka mamadu to a wannan makon ne kwamishinan yankunan kananan hukumomi na jihar sokoto alhaji faruk malami ya ya ka ziyara a nan amurka kuma ya zo nan washington inda kungiyar 'yan kasuwa ta washington din wato chamber of commerce suka ba shi wata lamba ta yabo to ya leku ma nan sashen wasu mura amurka inda yusuf aliyu haran da ya yi hira da shi har suka taɓa maganar martanin kusoshin amurka din kan zaɓen da aka yi a najeriya na yi magana da mutane da yawa a nan amurka tun lokacin da na shigo eh, mun yi wannan maganar da gwamna na maryland hogan da lieutenant gwamna haka mun yi wannan magana da deputy mayor na washington kuma dukkansu sun riga sun san wanda ake ce ma janar buhari sun san irin amanarsa da rikon gaskiya abu na biyu kuma shine shi kanshi shugaban kasa mai barin gado eh, ya yi rawar gani a kan taimaka ma wannan juyi da aka samu saboda yawanci yanzu muna gani kamar a ƙasar burundi eh, an samu irin waɗannan matsalolin a ƙasashe da dama inda mutane sun san ba su ci zaɓe ba saboda kawai suna saman mulki za su yi ƙoƙari su yi amfani da ƙarfin mulki domin su juya wannan so gaskiya eh, shi kan shi abin da dr jonathan ya yi ya taimaka ma ƙarfafa eh, kafofin demokuraɗiyya na najeriya kuma ya sa najeriya yanzu tana idon duniya kan ƙasa wadda ke da mutunci kuma wadda za ta ta riga ta shirya da mutanenta akan ta jagoranci nahiyar afirka ranka shirya bari mu duba wannan mu ɗauki jiha kamar ta sokoto ganin cewar yanzu an gama zaɓe yanzu shi mai girma gwamna wamako zai bar gwamnati wanda shi kuma uh, eh, zababben gwamna uh, aminu waziri zai shigo a matsayin sabon gwamna to mu duba wannan menene bambancin da kake tunanin za a iya samu a bangaren a mu'amalar jama'a a bangaren ci gaban ƙasa a bangaren eh, cinikayya da tattalin arziki na jihar in muka duba muka ga menene bambancin da za a samu tsakanin shi wa mai tafiya da shi kuma aminu waziri mai tahowa so ba na jin za a samu wata matsala saboda mai girma gwamna alhaji dr aliyu magatakarrawa mako ya yi kyakkyawar shimfiɗa a jihar sokoto kuma gwamna ne kuma mutum ne mai sauraron jama'a kuma mutum ne wanda ya tsaya akan ayyuka ya yi ayyuka waɗanda mutane ke bukata ba waɗanda yake jin kawai a ba so wannan gwamnati wannan sauyi da aka samu a sokoto in ka diba ya bambanta da wanda aka samu a gwamnatin tarayya na ɗaya dai shi zaɓaɓɓen gwamna right honorable aminu waziri tambol tare da shi ake jam'iyya ɗaya ake kuma maslaha da kuma soyayyar da mutane suka nuna masa ita ta kawo shi kuma tare da amincewar shi kansa mai girma gwamna don haka abin da za a gani shine ci gaba da kyakkyawan ayyukan da shi mai girma gwamna ya riga ya fara haka kuma da yawa mutanen da ke cikin wannan gwamnati ta yanzu yana da yaƙinin cewa da yawansu kusan za su ci gaba a wannan gwamnati. Jirgi na annabi Nuhu na haka ne a shi shefo ya auna gaba ne aniyar gina garin gada da suna sakwato ko fata kwas na mallan ya faɗi haka ko garin gana shehu shi kuma ba daɗi don haka munan azuma saura madi zancen hakika na da kaji ina faɗi malam To ma da lamuryar kafin waka muryar faru kuma da ya aka ji kwamishinan yankunan kanan hukumomi da ya kama na ziyara yanzu karfe goma ɗaya da minti goma na safe fa a Washington DC ga Ibrahim da shirin. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashen Hausar muryar Amurka. Don Allah ku bani tarihin kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko yawo. Mai tambaya Isa Ramun Hudu, Haɗeja jihar Jigawa. Don Allah sashen Hausar muryar Amurka wace shekara aka fara amfani da shafin intanet na YouTube? Mai tambaya Hussaini Karasuwa. su ma kallabobi tsakanin rawuna fatima rulwani fajaldu da halima asimu aliyu asada sakkwato da aisha hassan muhammad binanci sakkwato sun yi tambaya makamanciyar wannan to bari mu fara da amsar tambayar tarihin kungiyar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma wato ecowas da yawo idan masu tambayar na saurare To an fa ce Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House da ke garin Kaduna zai ba ku ansa. so ECOWAS hukuma ce da ke kula da abubuwan da suka shafi bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta fuskar kasuwanci tun hmm. farko abin da aka kafa ta akai kenan. Hmm. Sannan tana da headquarter a Abuja, nigeria. kuma kasashe guda goma sha biyar su suka haɗu suka kafa wannan hukuma wanda suke a yankin afirka ta yamma a yanzu mm. daga cikinsu akwai jamhuriyar benin akwai burkina faso akwai kasar cape verde akwai gambia akwai ghana akwai gini akwai gini bissau akwai ivory coast akwai liberia akwai mali sauran sun hada da kasar niger da nigeria da senegal da sierra leone da togo sannan shugaban wannan hukuma ko ce kungiya ta ecowas mm. na yanzu shine john dramani mahama shugaban kasar ghana a yanzu kuma yunkurin da aka bisa tarihi wurin kafa wannan kungiya ko kuma hukuma ta ecowas ya faro ne tun daga shekara ta da biyar a lokacin da kasashen afirka waɗanda ƙasar faransa ta yi wa mulkin mallaka a wancan zamani na baya suka haɗu suka haɗa gwiwa suka haɗa kai suka kirkiro kuɗin nan na takardar sefa don bunƙasa tattalin arziki da kasuwanci a tsakanin waɗannan ƙasashe sakamakon wannan sai shugaban ƙasar liberia na wannan lokaci a shekara ta 1964 wanda ake kira william tubman ya gabatar da wani ƙuduri wanda yake bukatar assasa hukuma wata za ta tafiyar da kuma bunƙasa tattalin arzikin wannan yanki na ƙasashen afirka ta yamma hmm. guda goma sha biyar da na ambata a baya hmm. to wannan ƙuduri da ya gabatar ya samu goyon bayan wasu daga cikin shugabannin ƙasashen wannan yanki wanda shi ne ya jawo a shekara ta da biyar wasu ƙasashe guda hudu suka haɗu suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya da aka yi na gabatar da hukuma ta wucin gadi don tabbatar da bunƙasa tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma a wannan lokaci kasashen nan guda hudu ko su ne akwai cote d'ivoire akwai ƙasar guinea akwai ƙasar liberia akwai ƙasar sierra leone to yunkuri na gaba shine wanda ya tabbata a shekara ta biyu karkashin jagorancin wato shugaban kasar najeriya na wannan lokaci wato wanda ake kira janar yakubu gawan tare da haɗin gwiwar shugaban kasar togo na wannan lokaci wanda ke da suna ganasimbe yadema waɗannan shugabanni guda biyu sun zauna suka nazarci ƙudurin da aka gabatar a baya wanda shi shugaban kasar labere ya bayar sannan suka je suka kewaye waɗannan ƙasashe na afirka ta yamma guda goma sha biyar hmm. suna zawarcin waɗannan shugabannin waɗannan ƙasashe don su amince da gudurin kafa ecowas to wannan ya jawo an gabatar da wani ƙuduri wanda daga baya a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyar aka yi zama na musamman a lagos a lokacin ita ce cibiyar birnin tarayya na najeriya hmm. da waɗannan ƙasashe gaba ɗaya aka sa hannu a yarjejeniyar da ta kafa wato hukumar ecowas wannan ya tabbata a ranar 28 ga watan mayu na shekara ta 1975 wannan shi ya tabbatar da kafuwar ƙungiyar ecowas a wannan lokaci kaga in an duba za a ga ana da shekara arba'in kenan cif cif da bayan kwanaki kaɗan mm. Mm. to a wannan lokaci da ake ciki sai kuma abubuwa su suka dinga taso yankin ta fuskar neman yadda za a samu haɗin kai da kuma yadda za a samu dawwammamin zaman lafiya saboda yaƙi-yaƙi da ya addabi wannan yanki. Hmm. Saboda haka aka zama na musamman a shekara ta dubu tara da casa'in da uku don faɗaɗa manufofi da kuma burace-buracen wannan hukuma ta ECOWAS wanda shi ne ya jawo aka shigar da abin da ya shafi neman dawwammamin zaman lafiya a yankin da kuma haɗin kai mai ƙarfi a tsakanin waɗannan ƙasashe guda goma sha biyar da na ambata idan ba manta ba akwai rawar da sojojin najeriya da sauran sojojin wasu ƙasashe suka taka wurin samar da zaman lafiya a ƙasar liberia wato ƙarƙashin jagorancin ecomog hmm. wannan ya faru ne sakamakon fada da manufofi na wannan kungiya ko kuma hukuma ta ecowas da aka yi a shekara ta 1993 hmm. sannan ita wannan hukuma ta ecowas akalla akwai shugabannin kasashe guda 26 da suka shugabance ta tun daga lokacin da aka kafa ta har zuwa yanzu to sai ku biyo mu sati mai zuwa ku ji ƙarshen tarihin ƙungiyar ta ecowas sai kuma ansar tambaya kan tarihin kafar yada hotunan bidiyon nan ta yanar gizo wato youtube idan masu tambayar na saurare ga abin da ya sauƙaƙa Wasu matasa uku Amurkawa ne suka ƙirƙiro kafar yaɗa hotunan nan ta YouTube a watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da biyar, wato kimanin shekaru goma da suka gabata a wani ɗan ɓangaren garejin mota da suka mai da shi ofis ɗinsu. Matasan Steve Chan da Chad Hali da Jawed Karim sun kudance dare ɗaya bayan da suka saida kafar ta YouTube ma kamfanin Google ranar tar ga watan Oktoban shekara ta 2006 a kan dala biliyan 1.65. Yanzu haka Steve Chan ɗan shekaru 36 da haihuwa haifaffen taifaye na ƙasar Taiwan wanda iyayensa suka ƙaura zuwa Amurka ya mallaki dukiyar kimanin dala miliyan 300 wato naira miliyan 60. Shi kuma Chad Hali ɗan shekaru 38 da haihuwa haifaffen Amurka na da ƙadarorin aƙalla dala miliyan 355 wato naira miliyan ɗaya, sannan shi Jawed Karim ɗan shekaru 36 da haihuwa haifaffen ƙasar Jamus wanda amman mahaifiyarsa ce ba Jamusa ubansa ɗan Bangaladesh ne wanda kuma shi ne ya fi ƙarancin kuɗi cikinsu yana da dala miliyan 140 wato naira miliyan 28. Ko da yake a zagayowar ranar nuna ƙauna ta Valentine Day ta sha hudu ga watan Fabrairun 2005 aka ƙirƙiro kafar YouTube ta wajen buɗe shafin www.youtube.com a kafar intanet ba a sanya bidiyo na farko ba sai a ran 23 ga watan afrilun 2005 ko bayan nan sai a watan mayun 2005 aka buɗe kafar ga sauran jama'a a cikin watan nuwamban 2005 ne dai aka ƙaddamar da kafar a intanet a hukumance. Abin da ya sa kamfanin Google ya sayi kafar ta YouTube shine zuwa watan Yunin shekara ta 2006 sai yawan hotunan bidiyon da ake yadawa ta kafar a duk rana ya kai 65,000 wanda wannan adadin ba karamin abin kasuwanci ba ne. ko da yake bidiyon da aka fara sawa shine na Jawad Karim a zoo din San Diego mai taken Me at the Zoo wanda ya zuwa yanzu mutane sama da miliyan goma sha bakwai ne suka gani ba shine mafi ganuwa ba bidiyon da ya ganu a YouTube fiye da kowanne wato gani har sau biliyan biyu da ɗigo ashirin da uku shine mai taken Gangnam Style waƙar wani mawaƙi ɗan asalin Koriya ta kudu. YouTube wanda shine shafin intanet na uku da aka fi ziyarta bayan Facebook da Google. Ana loda masa bidiyoyi masu tsawon kimanin sa'o'i 300 duk minti guda, kuma an yi yunkurin gasa da kafar ta YouTube an gaza. hanya ta ilmantarwa ce yanar gizagizai maza ne barkafar sadarwa yanar gizagizai yanar gizo-gizo yanar gizo-gizo na yanar gizo-gizo To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na cibiyar tunawa da Sardauna ta Arewa House da ke garin Kaduna wanda ya samu na tambaya kan tarihin ECOWAS da wanda ya haɗa mana sauti Mr. Tafera Girma Tafera da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa a kasance lafiya. yawa a gaishe ka Ibrahim Allah kan mako mai zuwa ka kama wani sabon shiri karfe 11 da minti 27 birnin sake mai dakuwar jan Mahmud ya ba mu labaran matakace kafin mu yi muku sallama. To kun ji cewa wani harin bam da aka kai a jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya ya halaka akalla mutane bakwai. Harin ya faru ne a kusa da wata tashar mota a Damaturu babban birnin jihar. wata kotun ƙasar masar ta yanke tsohon shugaban ƙasar muhammad mursi da wasu mutane ɗari hukuncin kisa bayan da aka same su da laifi a fasa wani gidan yari da aka yi a shekarar 2011 a da yau asabar kotun ta yanke wannan hukunci a birnin alkahira a ranar biyu ga watan yuni ake sa ran babbar hukumar addinin ƙasar ta mufti za ta faɗi matsayarta game da wannan hukunci wanda hakan zai bayyana matsaya ta ƙarshe kan wannan hukunci. kun kuma ji cewa ministan harkokin wajen ƙasar china wanyi ya gaya wa takwaran aikinsa na amurka john kerry wanda ke ziyara ƙasar cewa a niyyar ƙasar ta china da ta ɗora na kare yankin ƙasar na nan daram kamar dutse ministan ya yi waɗannan kalaman ne a wajen wani taron manema labarai a beijing bayan da jami'an diflomasiyan biyu suka tattauna kan batutuwan da suka shafi wato harkar kasuwanci da batun nukiliyan ƙasar koriya ta arewa ta gaishe kamar mutum jama'a abin da ya sauka kina a wannan lokaci sai da dare karfe ta da rabin dare in Allah ya kai mu muna fata da muku da shirin mu na shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya saba kawowa kowace rana Asabar mun yi yan rashe-rashe da ya kamata mu yi ta'aziyya akan su don haka muna son mu fara da yi wa iyalan tsohon kwamishinan lafiya na jihar Zamfara wato Dr. Bello Buzu ta'aziyar rashin da aka yi nashi a cikin wannan makon da ya gabata shi ma alhaji sama'ila mu kaura a nan cikin jihar ta zamfarare ya rasa tasa mahaifiya dukkan su muna musu ta'aziyya da roƙon Allah ji kan wanda suka riga mu gidan gaskiya din mu kuma Allah ya samu cika da imani mu tare da su a cikin imani yanzu misalin karfe goma sha ɗaya da rabi a nan washington dc na safe fa a madadin shi wanda ya tana gabatar da shirin wato mahmud lalo da wanda ya bada umarni yemi da injiniyoyinmu ne ne ali mustapha sakuto muke fatan mun baku lami lafiya ce mun da da raɗin assalamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.